a su kansu da suka kira ni suka ce google president akwai abubuwa da muka ji kafar faɗa a kaniwu wanda muna tunanin kamar ka ɗauki side na ce ni ayatullahi take ban ɗauki side ba kuma bana tare da kowa a cikin aiki na rashin gaskiya shine amfanin wannan gaba gaɗin da na je nake shugabanta ina magana ne akan dacewa har suka tambaye ni akan cewar wasu suna cewa hadiza gabon ba 'yan najeriya ba ce sun zo da wata al'ada ta banza na ce a'a hadiza gabon ba 'yan najeriya ba ce amma abin da take wa najeriya da daman 'yan najeriya ba sa yi kuma ba ina faɗa wannan magana ne don hadiza gabon ta ji daɗi ba ko don ta yaba mu ko don ta kalle ni a matsayin wani wannan ni ina magana akan dacewa ne kuma na sake faɗa abin da ta yi ba ta kyauta ba abin da ta yi ba a kyauta ba shine abin da google president ya sani. Assalamu alaikum google president shugaban yan gaba gadi na kaniyo kar ku manta an jima ne zan saka muku sabon bidiyo na a youtube channel da misalin karfe biyu don haka ina kira ga daukacin masoyana da ku garza youtube channel dina mai suna ayatollah take domin kallon wannan sabon shirin da zan samu ayyukan da muka yi sun kammala wanda za mu fara jero muku su a layi a layi domin burge ku masu kallon mu da fatan in kun kalla da i burge ku ku yi like ku yi comment gyara tambihi tambaya saboda mu zai ne za mu iya yin kuskure muna fatan mu haɗu da mu da ku mu gyara kuskuren da muka yi ubangiji allah ya zauna da jiha ta lafiya ubangiji allah ya zauna da ƙasa ta lafiya allah ya ƙara wa kani daraja da kima a idan duniya ubangiji allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa ubangiji allah ka ba mu shugabanni na gari kar ku manta idan baki ne ku a ciki mu tabbatar kun danna subscribe na gode